wasannin da aka buga na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya kungiyar ƙwallon kafa ta super eagles da ke nigeria ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da senegal spain in kasar shekara 21 sun lallasa denmark da ci uku da daya yayin da poland yan kasar da shekara 21 suka sha kashi a hannun italy da ci biyu da babu da daya ingila kuwa sun tashi canjaras biyu da biyu tsakaninsu da portugal yayin da bahrain suka tashi daya da daya da kanunsa da tajikistan jordan ko sun samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta hong kong ne da ci hudu da babu yayin da afghanistan suka doke singapore da ci biyu da daya kenya ta tashi kunnen doki daya da tsakanin tsakaninsa da uganda yayin da cyprus yan kasa da shekara 21 suka doke israel da ci daya da mai ban haushi croatia yan kasa da shekara 21 sun doki slovenia da ci uku da babu ga sakamakon wasannin da aka buga na neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 da ajiya kungiyar kwallon kafa ta colombia ta samu nasara akan bolivia da ci daya mai ban haushi a bangaren asia kuwa china ta samu nasara akan south korea da ci daya da babu yayin da iran suka tashi kunnen doki daya da daya su da australia syria kuwa sun ta samu nasara ne akan uzbekistan da ci daya mai ban haushi thailand ta sha kashi a hannun saudi arabia da ci uku da babu yayin da united arab emirates ta da daɗi ba hannun japan da ci biyu da babu kasar kuwa ta sha kashi a hannun iran da ci ɗaya mai ban haushi a wasan da aka buga a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay ta sha kashi a hannun brazil da ci hudu da ɗaya faragay ta doke ecuador da ci biyu da ɗaya yayin da argentina ta doke chile da ci ɗaya mai ban haushi venezuela ta tashi canjar biyu da biyu tsakaninta da peru har ila yau a yau za a ci da fafatawa a gasar na neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar rasha inda a yau din za a fafata a yankin turai ne kungiyar kwallon kafa ta turkiya za su karɓi bakuncin finland da misalin karfe 6 na yamma agogon najeriya nijar da kasar kamaru georgia za su fafata da sabiya ne yayin da spain da su karɓi bakuncin isra'il ne da misalin karfe 9 saura kwata agogon najeriya kasar kosovo ko za su fafata ne da iceland sai italy za su karɓi bakuncin albania ireland ko za su fafata da kasar wales yayin da kungiyar kwallon kafa ta croatia za su fafata da kasar ukraine sai kasar australia za su karɓi bakuncin moldova da misalin karfe 8 da minti 45 agogon nigeria niger da kuma kasar chadi huta lafiya